biyu ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da ranar watan biyar ga watan ga watan June shekarar miladiya ta 2019 wannan taƙaitaccen bayani ne insha Allahu za a gabatar dangane da azumin da aka fi sani da suna sittu shawwal Allah ubangiji ya sa mu dace hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda sahabi Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu ya cewa Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa man sama ramadana summa atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyamid dahr wanda duk ya azumin wata ramadan sa'annan ya biyo bayan shi da azumi guda shida a watan shawwal zai zama kamar ya yi azumin addahar zamani ko shekara wani hadisi al'imamu ahmad ibn hanbal ya ruwaito shi a cikin musnad ɗinsa da limamu muslim a cikin as-sahih da limamu abu dawuda da tirmidhi da darimi dukkaninsu waɗannan a cikin as ɗinsu haka al'imamu ibnu ibn hibbana a cikin as ɗin shi haka al'imamu al-bazzar a cikin musnad sai kuma al'imamu imamu al ya ruwaito wannan hadisi a cikin wurare da dama na littafansa a cikin marifatul sunan wal'afa afar baya ga cikin littafin sa sunan kubra sannan kuma ya ruwaito shi ha'ila a cikin littafin shu'abul iman haka alimamu abdurrazzaq sana'ani da shi da ibnu abi sheba su biyun duka a cikin littafin su al-musannaf haka al'imamu abu nu'aym a cikin al-mustakhraj ala sahihain al'imamu al-bahawi shi ma ya ruwaito a cikin mushkil al-athar haka al'imamu al-baghawi a cikin sharh as-sunna dukkanin su sun ruwaito ta hanyoyi mabambanta wanda suke tikewa zuwa ga sa'ad ibnu sa'id shi kuma daga malaminsa shi kuma daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ga wannan riwaya ta Abu Ayyub ansari akwai riwayoyi mabambanta alal misali akwai riwaya da ke cikin al Kabir na al-Imam Abu al-Qasim tabarani daga Abdullahi Umar radiyallahu anhu haka a cikin al-Mu'jamul Awsat nashi inda shi at-Tabarani ɗin, daga Ibn Abbasin da Jabiru Allah ya ƙara musu yadda gaba ɗayansu akwai riwaya har ila yau daga sauban wanda yake bararren bawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce ita ma ta zo a wurare mabambanta daga ciki akwai littafin tarihu madatis salam na al-imam al-hafiz al-khatib al da sunan ta darimi haka shi ma bai haƙi ya da ita a cikin al-kubra da cikin shu'abul iman haka al-imam a cikin mushkil Asar, haka ibn hibbana hakanan al'imamu ahmad ibn hanbal shi ma kafin waɗannan dukkaninsu ya fitar da shi akwai kuma wata riwaya daban daga daga ainihin wato abu huraira waɗannan a takaice kwarai ‘ya'yan masu albarka su ne takhriji ko kuma bayani akan wuraren da za a iya samun wannan hadisi a albani muhammad nasiruddin ya yi takhrijin wannan hadisi da bayani akan shi a cikin littafin shi irwa ulgali fi takhriji a hadisi manar sarai akwai maganganu da malaman hadisi suka yi akan wannan bawan Allah mai riwaya wato Sa'ad ibn Sa'id ah, wanda cikakken sunansa shine Sa'ad ibn Sa'id ibn Qais ibn Amr al-Ansari dan uwa ne ga babban malamin hadisi Yahya ibn Sa'id al-Ansari rahmatullahi alaihi wa ala akhihi ah, malamai sukan yi maganganu akan wannan bawan Allah wanda kamar yadda muka gani anan yana da hadisi a cikin sahih Muslim yana kuma da hadisi a cikin as-sunanul arba'a sune Abu Dawud da Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi guda daya mu'allaqan min tariqihi ta hanyar wannan bawan Allah ah, ah, malaman hadisi sun yi maganganu akan shi wanda hakan ya kai ga wasu suna ganin kamar a dalilin shi za a iya yin ta taɓurza ko ta baba game da ingancin hadisin amma dai hadisi ya inganta insha Allah ah, ibnu sa'ad al-basri rahmatullahi alaihi a cikin tabaqat yana cewa game da sa'ad ibnu sa'id yace fiqatun qalilul hadis amintacce ne amma yana da karancin hadisi haka limamu ibnu hibbana ya ambace shi a cikin kitabu fiqat a inda yake cewa wa kana yukhti'u wa lam yafhush khata'uhu falidhalika salaknahu maslakal udul ibn hibana ya ce wannan malami yakan yi kuskure amma kuskuren shi bai yi muni ba don haka muka sanya shi a cikin jeren giyar amintattu sai kuma wato ibn adiyya ne da jurjani rahmatullahi alaihi a cikin alkamilu a inda yake cewa lahu ahadithu saliha taqrubu min al-istiqama wala ara bi hadithihi ba'san bi miqdari ma yarwi ibn addini yake cewa yana da hadisai wanda suke miƙaƙƙu kuma bana ganin akwai wata matsala game da hadisin shi musamman an an yi dubi zuwa ga gwargwadon abin da ya ruwaito. Sai dai an samu wasu malamai daga cikin manyan malaman hadisi waɗanda suka raunata wannan malami kamar imamu Ahmad ibn Hanbal kamar imamu Nasa'i wanda yake cewa laisa bil da makamantan malamai ire-iren waɗannan. Don haka Ibn Hajirin al-Asqalani rahmatullahi alaihi da ya zo a cikin taqribut tahzib sai yake cewa saduqun sayyi'ul hibs ne gaskiya ne amma yana da mummunar hadda al-imam at-tahawi abu ja'far rahmatullahi alayhi ya zo magana akan wannan hadisi a cikin littafin shi sharhu mushkil al-akhar sai yake cewa هذا الحديث lam yakun قويا fi قلوبنا min sa'id بن سعد من سعد بن سعيد ورغبة أهل الحديث عنه hatta wajadnahu qad akhadahu anhu man zakarna min ahli jalalati fi watta wat yace da wannan hadisin musu su Abu Ja'far al ba ma son hadisin muna ganin kamar yana da rauni sai da muka zo saboda yadda malaman hadisi muka kama suna kyaman hadisan wannan bawan Allah amma da muka ga an samu mutane da dama amintattu sun ruwaici hadisin daga gare shi da sai hankalinmu ya kwanta game da hadisin to baya ga amintattu dinnan da suka ruwaita daga gare shi a ɗalibansa kenan kuma akwai mutaba'a da aka yi masa sa'o'insa sun ruwaito hadisin daga daga malamin su kamar yadda Sheikhul Albani ya bayyana wa min qablihi shi Abu Ja'far al-Bahawi din cewa masu riwaya daga Umar ibn Sabit akwai Safwan ibn Sulaim akwai Zaid ibn Aslam akwai Yahya ibn Sa'id shine dan uwan shi wannan malami sannan ko kuma abdurrabbihi ibn sa'id duk waɗannan sun ruwaito amintattu mutum hudu sun ruwaito kamar yadda shi ma ya ruwaito wanda waɗannan bayanai sai suka wato kwantar da hankalin malamai suka sa suka gamsu da cewa lalle riwayar ta tabbata wallahu ta'ala a'lam sai dangane da irabin wato faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace sittun sittan min shawwal wannan wannan lafazi ko wannan tamyizi ya ba wasu ishkali cewa me yasa ba a ce sittatan min shawwal ba domin kamar da aka sani a tamyizi ya kamata namiji a hada shi da ta mace ta mace a hada shi da namiji kamar da Allah ya ce misali sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin kaga sab'a mazaje ne abin nan wato sai aka ce layalin samaniya mata ne sai aka ce ayyamin wato sai ya zama kenan kaga samaniya da adadi mai ta'un amma kuma tamyizinsa shi kuma zai zama mara ta'un samaniya ta ayyamin to haka kamar nan ma ya kamata ya zama a ce kamar yadda tunda sitta din ayyamin ne to ya kamata a ce ne sittata ayyamin haka wasu suka yi tunani kama wannan ba yi da wata madogara a ilimi kashin gaskiya kamar yadda malamai suka bayyana wannan yare ne ingantacce a larabci ya halatta ka ce sumna sittan ko sumna sittatan domin a inda ba a ambaci shi lafazin da ake mashi tamyizin ba to ba a lazimtawa cewa sai an saka ta'un da an ce ne sunna ko kuma sitta ayyamin to da dole a ce sittata anan da an faɗi lafazin ayyam amma tun da ba faɗi lafazin ayyam ba to ya halasta a ce sitta ya halasta a ce sittata kamar da Allah yake faɗa yake cewa ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara kaga wa asharan maimakon wa asharata ayyamin to da an ce wa asharata ayyamin a nan dole a saka tawun amma tunda ba a ce wa ayyam ba a faɗi lafazin ayyamin ba sai aka takaito akan asharan maimakon asharata wannan ya halarta a larabci kamar da alimamin nau ya bayyana wannan batu a wurare daban-daban a cikin littafansa kamar cikin littafin tahzibul asma'i wal lughat da littafin majmu' sharh muhazzab da kuma bayani takaitacce da yayi a cikin sharh muslim yi kuma ishara zuwa ga waɗancan wurare haka malam fu'adu abdulbaki shi ma a cikin tahkikin da ya mallaka sun sai muslim abin da yasa larabawa suke yin wannan saboda akwai taglibu janibul layli ala nahar idan an zo bayanin ranaku akan yi akan yi taglibin janibul layl akan ranaku akan wuni saboda dare shi ke riga wuni wanda abin mamaki kuma malikiya suna amfani da wannan ka'ida don tabbatar da hukuncin cewa wajibi ne mutum ya kwana da niyya ko da ike da rana ake yin azumi amma wajibi ne ya yi niyya saboda daren wannan ranan yana rigayar ranar wannan rana sa an gane gwarancin da nake ma'ana idan aka ce yau laraba to daren da muka shiga kafin gari ya waye shine daren laraba to wanda duk zai azumi a wunin laraba wajibi ne ya ɗauki niyya tun da daddare kafin wayewar garin laraba saboda dare na rigayar wuninsa to ƙarƙashin haka shi sai larabawa suke rinjayar da wajen lissafin kwanakin wata to sai su dinga yi da daren rakon saboda wata da dare yake fitowa saboda kuma dare yana rigayar wuni to hakan suka zo ambato ma idan ba su ambaci lafazin ayyamu ba to sai su sa tamyizin adadin sai shi ma sai zo da lafazin ta mace domin ya dace da dare domin lailu namiji ne to tamyizinsa ya kamata ya zama ainihin wato abin nan ta mata lailatun ta mace ce anin lailatun ta mace ne da aka tamyizin ta ya zama na maza a ce saba'a layalin to haka sitta kaga ya kamata ya zama sitta layalin ne amma sitta ta ayyamin ne asali a taƙaice dai wannan mas'ala ce mai sauƙi kwarai da gaske waɗanda Eh, ɗan ƙananan ɗalibai ma a cikin nahawu sun san shi Allah Ubangiji ya sa mu dace. Malamai sun yi eh, maganganu akan me ake nufi da cewa man sama Ramadana wanda akwai maganganu da yawa akan shin sai wanda ya yi azumin dukkanin kwanakin cikakkun watan wato 29 ko 30 ko ko wanda ya yi wani ɓangare ma ta fuskar wato ya samu matsalar shan azumi saboda rashin lafiya ko tafiya ko mata masu jinin al'ada ko haihuwa ko mai shayarwa ko mai ciki waɗanda suna daga cikin masu uzurin shan azumi shin su ma suna cikin man sama ramadana kamar da misali tun da aka ce man kama ramadana shin sai wanda ya yi kiyamun laili na dukkanin dare da 29 ko 30 ko ko wanda ya yi wasu ɓangaren daban magana mafi ƙarfi shine sai wanda ya yi duka wanda bai yi duka ba wanda ake bin shi bashi ƙarƙashin haka to abin da ya fi dacewa da shi shine ya fara biyan bashin haka malamai suke faɗa ɗaya daga cikin ra'ayoyinsu cewa wanda bai azumin ramadana duka ba ba a cewa ya yi sama ramadana saboda akwai ragowar wani abu akan zimmarsa wadda ake jiran shi ya je ya yi kuma ita farilla bashi ne don haka biyan bashin Allah yana da matukar muhimmanci kamar da annabi yake cewa lahi a haƙƙo an yi ba sai mutum ya fara biyan bashin da ke kansa ibnu hajarin yana hakaito wata magana a cikin fathul bari daga wasu malamai da suke cewa man shagalahu al-fardu anin nafli fa huwa ma'dhurun wa man shagalahu an-naflu anil fardi fa huwa maghrurun wanda farillar shi ta hana shi yin wani abu na nafila to wannan yana da uzuri wanda ko nafila ta hana shi yin farilla to wannan rudadde ne da aka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisul qudsi cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratuhu alayhi na ba zai kusance ni da wani abu da na so fiye na fi so fiye da abinda na fallanta mishi ba kamar yadda Allah ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da labari a cikin hadisul qudsi haka abin da ke kan wanda ake bin bashin wasu azumi to shine ya fara biyan bashin wannan azumin kafin ya kai ga yin watan situ shawal idan ma har a ce watan gaba ɗaya na shawal ya cinye ya cinye shi a wajen biyan azumi kamar mace mai biki wadda watakila ta sha da yawa ta sha 28 ta sha 30 ta sha 25 kuma in tana cikin yin su wata za ta sake yin haila a wannan wata to irin wannan eh, in mata cinye gaba ɗaya shawwal a wajen biyan azuminta to ba ta yi laifi ba kuma malamai ma suna ganin mutum mai uzuri irin wannan zai iya jinkirta sitti shawwal ɗinsa ya yi su a cikin zulƙada saɓanin wanda da gangan ya bari shawwal ya wuce to shi bai da wannan alfarmar ta rama a cikin watan zulƙada wallahu ala ɗayan ɓangaren na malamai su kuma suna ganin cewa tun da shi ramadana akwai tsawon lokaci da za ka iya biyan azumin shi wato tun daga watan shawwal har kuma wani sha'abana ya zagayo za ka iya biya a kowane lokaci yayin da shi kuma wannan sittu shawwal kuma yana da ƙayyadajen lokaci shi ne watan shawwal kawai wadanda malaman da suka kalli abin ta haka sai suka ce babu laifi mutum yana iya fara yin sittu shawwal daga baya ya biya sauran sai dai wannan magana ita ce magana mai rauni daga cikin maganganun guda biyu allajnatu da'ima ta fatawa ta ƙasar saudi arabia sun ba da fatawa akan cewa fara biyan bashin abin da ake bin ka shi ya fi fiye da yin nafila bayan sun yi bayanai masu tsayi akan hujjojin kowane bangare. wallahu ta'ala a'lam lafazin siyamu dahari kamar yadda ya zo a cikin wato lafazin hadisin sauban da kuma yadda al al-qadi iyad ya bayyana a cikin sharhin sa na muslim yana nufin wato za a baiwa mutum ladan kamar ya shekara guda yana azumi saboda ka'ida da Allah yake da aiki da ita ta falalasta subhanahu wata'ala ta alhasanatu bi ashari amsalha kaga idan mutum ya azumin wata guda kuma ya ƙara da na kwanaki shida yanzu kamar ya yi azumi guda talatin da shida kenan ko da biyar waɗannan talatin da shida ko da biyar idan aka yi times ten da sai ga ya baka azumi na kusan kwanaki ɗari uku da sittin ko da hamsin da biyar wanda kuma su ne adadin kwanakin shekara to haka za a bai wa mutum lada irin wannan idan Allah ya karba Allah ka karba mana wannan kuma daga cikin falala Allah da kyautayinsa da rahamarsa ga bayinsa baya ga wannan a takaice yan uwa masu albarka akwai maganganu da malamai suka yi akan waɗannan matsalolin da ke cikin hadisan nan waɗanda babu laifi a ambace su a gurguje akwai al'imamu shekul islam abdullahi ibn mubarak rahmatullahi alaihi kamar da al'imamu tirmidhi ya bada labari a cikin sunan ɗinsa shi yana cewa a yi wannan azumi sittatu ayyamin min awwal shahri kwanaki shida a farkon watan ah, shawwal ma'ana daga ranar biyu ga wata kenan ake farawa a mazhabin wannan malami wato al'imamu shekul islam abdullahi bin mubarak al-khurasani rahmatullahi alai al'imamu shafi'i ya goyi bayan wannan ra'ayi a cikin sharhinsa na muslim kuma ya ce shine mazhaban wato malamansu na shafi'iya wallahu alam ah, abdurrazak sana'ani ya hakaito daga malamin shi ma'amar a cikin littafinsa al-musannaf cewa an tambaya ko kuma shi ya tambayi ma'amar cewa shin mutum zai fara yin wannan azumi wa shagarin sallah wato biyu ga wata sai ma'amar yake cewa ma'azallah hiya ayyamu idin wa aklin wa shurbin Allah ya tsare mu wannan ai kwanaki ne na idi kwanaki ne na ci kwanaki ne na sha yace lakin tusamu salatu ayyam qabla yawmil ghurri aw thalathatin ba'da yace shi yana ganin yafi dacewa mutum ya azumin kwanaki uku kafin kwanakin hasken wata wato ma'ana yayi kaman tara da goma da sha ɗaya kenan ko kuma yayi bayan su shi haka yake gani sai kuma shi ma sanali ya ce wannan shine ra'ayinsa irin ra'ayin su sai dai babu dalili kan tabbatar da cewa kwanakin ƙaramar sallah kwanaki ne na hana azumi kamar yadda yake game da babbar sallah babbar sallah ita cikin take da kwanakin da ake cewa ayyamu tashrik wato ayyamu mina kenan shine sha da sha biyu da sha uku ga watan zulhijja waɗannan kwanaki haramun ne yin azumi a cikin su amma ita karamar sallah babu dalili akan tabbatar da cewa waɗannan kwanaki da ke bayan kai tsaye bayan ranar sallah wato da biyu da uku da hudu misali ga watan wato shawwal babu wani dalili a shari'a da ke tabbatar da cewa su ma kwanaki ne da aka haramta azumi a cikinsu don haka babu laifi ana iya yi akwai magana shahararriya daga al Malik ibn Anas rahmatullahi alaihi wanda ke cikin muwadda a ƙarshen kitabu siyami wanda aka hakaito Imam Malik yana cewa shi yana ganin karhancin yin azumin sittu shawwal yace saboda bai riski wani daga cikin ahlul fiqh wal ilm suna yin wannan azumi a ƙasar Madina ba da haka yana ganin karhanci don kada jahilai su ɗauka wa ragowa azumi wato ragowa azumin ramadana ne wato yayi aiki da ka'ida wato take sananniya a cikin mazhabin fiqhu na malikiya shine saddu zari'a katange kofofin barna wanda sananne ne cewa malikiya suna aiki da wannan ka'ida sai dai nan akwai kuma istisna'i game da ka'ida wanda malamai suka kawo cewa az-zari'a idza amkana radduha bil bayani la yusaru ila raddiha bil man'i ita zari'a idan za a iya tare ta ta hanyar a bayyana wa mutane su gane zari'ar to ba za a hana su aikata wannan abin da ya harasta ba ah, Imam Malik malamai da dama sun mai mishi da martani akan wannan mas'ala Allah ya gafarta mishi tunda kan malamai cikin mazhabin malikiya din irin su Ibn Abdul Barri a cikin al istiskar irin su ainihin wato alqadi iyad bin al-qurtubi abul abbas al-qurtubi a cikin al-mufhim li sharhi ma ashkala min tarhis muslim haka kuma akwai wadanda malamai ne kaman wanda suke wato malamai ne masu zaman kansu irin al'imamu ashaukani ash a cikin al-awqar shi maganganuwa masu kaushi wanda yake nuni zuwa ga cewa wannan ma magana bai kamata a ce mai hankali zai faɗe ta ballantana malami ba wannan magana eh, mai kaushi ce Eh, ba haka ya kamata ya ambace ta ba Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su almuhimmu dai kamar da malamai suke cewa as-sunnatu sahiha aula bil ittiba sunna wata ke ingantacciya ta fi dacewa da abi tafiye da magana wani malami Allah ya gafarta musu al-imamu shafi'i da al-imamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihima su kam sun ba da fatawa akan aiki da hadisin kuma ma suna aiki da shi wani abin mamaki shine akwai mutarrif ibn abdullah ibn mutarrif ibn sulaiman ibn yasar abu mus'abin wanda ɗalibin maliku ne kuma maliku kawunsa ne maliku ɗan uwan mahaifiyarsa ne wannan malami ya rasu shekara ta ɗari biyu ne da ashirin da biyu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hadisi a cikin Bukhari da Tirmidhi da Ibn Majah abin mamaki kamar yadda aka ambata a cikin tafin Al-Istizkar Ibn Abdul Bar shi wannan malami ya ruwaito cewa maliku kuma yana yin azumin wataƙila maliku yana hanawa ne saboda kada jahilai su ɗauka wani abu kaza da sauransu amma shi tunda ya san zari'ar ya san matsalar shi yana yi a ra'ayi hadin tunda dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a yi to wannan ya ya tabbata kenan za a ci gaba da yi ba za a juya akan magana wani malami ba sai a nema mashi uzuri kamar yadda su malaman suka yi ta kokarin su fitar da uzurorin da yasa Imam Malik ya bada fatawa akan kar a yi da shi da mazhabin hanafiya wallahu ta'ala alam don haka idan muka kalla a jimlace za mu iya cewa akwai fa'idoji da za a iya fitarwa daga wannan ƙabiya ta yin azumi a watan shawwal ƙa'ida ta farko ko kuma watan fa'ida ta farko ita ce cewa watan shawwal wata ne shi shine bidayatu ashhurul shi shine farkon watannin aikin hajji don haka ɗaya daga cikin kwanaki waɗanda ake sunanta ayyukan ɗa'a a cikinsu da dagewa wajen bautar Allah da niyyar zuwa aikin hajji kamar shi sa manzo Allah sallallahu ya kasance ma yakan biya bashin itikafin sa da ya rasa a cikin watan Ramadana yakan yi qaba'in sa a watan a watan Shawwal hakanan ya zo a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Muslim ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aure a watan Shawwal ya tare da matarsa Aisha a watan Shawwal wanda a da larabawa suna canfa watan ba sa yin aure a watan shawwal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dan haka sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'ada ce mai kyau waɗannan azumomi guda shida na sittu shawwal azumomi ne wanda suke wato mustahabi ne ba farilla bane amma dai suna da falala mai yawa kamar yadda muka ji wanda ya samu hali yana iya yi kuma wanda ya yi ya kyauta wanda bai ba kuma to ya naƙasa wa kanshi wata hanya ta samun lada yana daga cikin fa'idojin da malamai suka ambata game da waɗannan azumomi akan akwai wato na ƙasi fi ramadan kamar zai cike maka gurbin abin da ka rasa na ramadana ne kamar yadda a cikin hadisin nan da aka ba da labarin hisabi wanda al Abu dawuda da Tirmidhi suka ruwaito wanda Sheikh Al-Albani ya inganta shi cewa ranar alkiyama abin da za a fara yi ma bawa sakamako a kan shi shine sallar sa idan ta cika shi kenan, in bata cika ba sai Allah subhanahu ta'ala ya ce a duba ma bawa na ko yana da wata nafila da ta cika masa to sai a je a duba idan yana da nafilfili zai cika masa idan kuma da to haka ma game da azumi za a iya dubawa kenan farillarsa wataƙila in ba a samu ba cewa ta cika sai a duba nafilarsa sai a cika masa wallahu alam hakanan babu laifi kamar da muka ambata abin da ya fi dacewa farko shine mutum ya fara biyan bashin abin da ke kansa na azumi idan ana bin sa ya sha saboda rashin lafiya ko tafiya ko haila ko makamancin haka wannan shine ya fi dacewa kafin ya kai ga cewa zai yi azumi na nafila sannan ya halasta a yi azumin nan a jijjire, ya halasta kuma a rarraba shi gwargwadon hali ya halasta ka yi yau gobe ka yi ka yi jibi in ka gara ma kuma ka yi yau sai bayan kwana biyar ka ƙara yi bayan wasu kwana ukun ka ƙara yi gwargwadon hali Abin da dai ake fata shi shine zama ka gama azumin nan guda shida kafin wata ya fita ah, kamar da muka ambata a baya wanda azumin watan ramadana da yake bi bashi ya cinye masa watan shawwal to babu laifi yana iya yi a watan zulqa'ada yana daga cikin bidiyoyi kamar yadda ibn timiya ya ambata a cikin masail sa cewa yin biki kamar wata sabuwar sallah ranar takwas ga watan zulhijja kamar yadda wasu suke yi da mutum ya fara azumin to ran da ya sauki ya gama wai sai ya ce gobe sallah sai kuma ya sake yin wani gayu na musamman ya sake yin ya sake siyo eh, nama da farfesu yana ta murna wai ya gama su shawwal wannan bid'a ne ba shi kamar da mutum yake faɗa bid'a ce wadda malamai ba sa yin ta jahilai ma ba sa yin ta daga baya ne kawai ta yada gari wata matsala da malamai suka ambata game da idan ka ce zari'a ne kada wasu su mai da shi ya zama farilla to wannan yana nuni kamar yadda shaukani ya faɗa cewa to kenan kowace nafila ma za a iya mata wannan fassara kamar nafila da ake bayan salolin farilla kamar da ake kafin salolin farilla wani jahilin yana iya tunanin to ko dai da zaran an gama sallah ya ga ka tashi za ka yi wata nafila raka a biyu bayan azahar ko bayan magariba ko bayan isha ko makamantansu sai ya ɗauka su ma waɗannan nafilfilin wani ɓangare ne na wannan sallar kaga kenan dukkanin nafilfili za a dinga tsangwama su saboda wannan tunanin to kaga wannan ba za a yi aiki da shi wadan ba dalili bane na shari'a ah, ga mai neman ƙarin bayani yan uwa mu ɗalibai da masu bincike akwai tuwasan bayanai da za ka iya samun ƙare-ƙaren bayanai da yawa a cikin eh, littafan addinin musulunci kamar littafin kamalul mu'lim kamar al-mufhim kamar littafin sharhin eh, al-minhaj waɗannan dukkanin su sharhohin na sayyid muslim da na qadi iyad da na eh, abul abbas al-qurtubi da na kuma imam an-nawawi haka nan al-istizkar na ibnu abdul barri sai kuma littafin na al-awtar wato na al-imam ash-shawkani Allah ya gafarta musu gabaki ɗayan su akwai wata risala ya kankanwa wadda wani malami ya yi musamman don tattauna wannan matsala shi na littafin tahrirul aqwali fi sawmi sitti shawwal na al-imam abul siba al-qasim ibn qutlu baga ibn qutlu baga as-sudani wanda malami ne daga cikin malaman karni na tara ɗalibi yake a makarantar ibn hajrin ya rasu shekara ta ɗari takwas da saba'in da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wadda kamar amsa ce ya bayar akan tambaya da aka mishi akan wannan matsala ya tashi ne kankani kwarai da gaske bai wuce shafi talatin zuwa arba'in da dai wasu wurare mabambanta da za a iya samun bayanai akan wannan wato matsala ta azumin su shawwal muna fata Allah ubangiji subhanahu wataala ya katsa mana ayyukan da muka yi na alkhairi a cikin watan ramadana Allah ya gafarta mana kurakuranmu Allah kuma ya maimaita mana Allah ya sa mu cika da imani Allah ya gafarta mana da mu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmai wanda suka rayu suka gabata da kuma wanda suke rayu a yanzu kullu amin wa antum bi khairin taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته